al'ubudiyya littafin shekul islam ibn taimiyya yana da kyau mu dan yi faɗakarwa dangane da abin da ya shafi sabuwar shekara na ɗan jijji daga wasu kafofin watsa labarai da aka gayyaci wasu da da aka ce malamai ne suna maganganu akan sabuwar shekara amma maganganu masu ban takaici kwarai da gaske muna fama da abubuwa na bid'o'i iri-iri shekara da shekaru ana ta gwagwarmayar yaya za a murkushe waɗannan bid'o'i amma wasu duk da haka ƙoƙari suke yi su ƙaro su sababbin bid'o'i a cikin addinin musulunci tare da cewa babu wani abu da yake samarwa da addinin musulunci tangarɗa ya hana ruwansa gudu ya hana haskensa wato watsuwa ko ina da ina bayan shirka da Allah maɗaukakin sarki babu abin da ya kai bida kuma shi yasa malamai suke cewa hatta mai ma'asiya mai saba wa Allah mai yin kabira ya fi dama dama akan mai yin bid'a domin shi mai yin saban Allah ya yadda tun daga zuciyarsa har bakinsa cewa Allah yake sabawa kuma ana masa fatan wata rana zuciyar shi za ta motsa tunaninsa zai dawo hankalinsa zai dawo jikinsa ya yi tintintini da girman ubangiji ya tuba ya bar abin da yake yi sabanin dan bid'a da shi yana ganin abin da yake yi addinin Allah ne bauta ce ga ubangiji lada ma yake jiran ubangiji ya bashi akan abin da yake yi na bid'a kaga wannan yaƙi da shi akan ya bar abin da yake yi ya dawo kan hanya cutar ya fi zama mai wahala kuma shaidan zai fi farin ciki da shi sama da yadda zai yi farin ciki da mai sabo mai masiya to duk da haka amma wasu kokari suke su ƙara yada wasu sababbin bid'o'i a ce saboda shigowar sabuwar shekara annabi sallallahu alaihi wasallama wai ya ce a yi azumi a ƙarshen shekara a yi azumi a farkon shekara wato ƙarya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarara ana yada ta a kafar watsa labarai a cikin gari na musulunci wannan abin takaici ne kwarai da gaske kuma ban ga akwai kishi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba da soyayya gare shi a ce irin wannan tana faruwa ana ji kuma ana yin shiru kirawo mutumin da zai wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ƙarara a yada ta miliyoyi ko dubin nan jama'a su ji ta a lokaci guda amma a yi shiru ba tare da an yi masa muhasaba ba wannan abin takaici ne a garin da ake tutiya da san annabi sallallahu alaihi wasallam a ina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi azumi farkon shekara a yi azumi karshen shekara waye ya taba karanta wannan a wani littafi na musulunci annabi ya ce ka yi azumi farkon shekara ka yi azumi karshen shekara bai tsaya nan ba bai wadatu da wannan saɓon ba da aka kuma masa tambaya shin ana iya a yi salloli da wasu nafulfulu da wasu zikirai da wasu abin da ya ce eh kana iya shatawa kanka ka yi kana iya shatawa kanka ka yi wasu salloli ka yi wasu nafulfulu, ka yi zikiri ka yi tasbihi domin su ma ai addini ne ai sallah addini ne zikiri addini ne tasbihi addini ne saboda haka saboda sabuwar shekara kana iya kirkirawa kanka waɗannan abubuwa ka yi su to kaga wannan wata sabuwar bid'a ce ko su manyan in bid'a ba sa faɗar haka suna da dai wasu gurare can da suka makalkala bid'o'in a ciki amma ba irin nan ba musulunci ya zo da azumin tasu'a da ashura da ake yi a muharram wannan duk musulmi wanda yake sauraron karatu ya san da haka ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin azumi na ashura ya kuma umarci sahabbansa da su yi lokacin da ya hijira ya zo ya samu yahudu na garin madina suna azumin goma ga muharram ya suka ce kuma suna yi ne saboda godiya ga allah domin a wannan lokaci ne allah ya tserar da annabi musa daga fir'auna annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da yake cikin sahihain yace nahnu ahaqqu bi Musa minhum fasamahu wa amara ashabahu bi siyamihi annabi sallallahu alaihi wasallama yace mun fi su cancantar mu yi farin cikin abin da ya samu annabi Musa don haka sai ya azumci wannan rana ya kuma ce wa sahabbansa su azumce shi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga azumtar al'ashir min muharram goma ga muharram ya ci gaba da azumtar wannan goma har sai da ya kusa abin nan barin duniya da shekara yake cewa la in ishtul qabil la asuman tasi kamar yadda yake cikin sahih muslim yana cewa in Allah ya kai ni baɗi to zan yi azumin har watan tara ma a har kwanan abin ranar tara wato tara da kuma goma sai ya zamana Allah maɗaukakin sarki ya karɓe shi kafin wannan shekara ta zagayo ya zama sunna ce ga musulmi a yi azumin attasi wal ashir tara da goma min shahrin lahil muharram to wannan ita ce sunna da ta tabbata sahihiya a cikin mafi ingancin littattafan nan guda biyu sahihul bukhari da sahihul muslim da duk mai karatu ya sha jin haka sannan kuma <clears throat> ya zo a wata ruwaya a wasu littafan ba sahihai ne ba cewa ana iya azumtar sha ɗaya ran sha ɗaya eh, tara goma sha ɗaya to amma ruwaya ce mai rauni malaman hadisi sun yi magana akan rauninta domin ruwayar min tsariki muhammad ibn abdulrahman ibn abi laila wanda kuma a gurin malaman hadisi sai yi ne wato yana da mummunar hadda ta rike hadisi saboda haka suke raunin hadisinsa don haka hadisin sha ɗaya bai inganta ba hadisin tara da goma shi ya inganta to wannan shine aka sani a musulunci kuma shine abin da ka yi Allah maɗaukakin sarki ya baka lada domin kayi koyi da annabin rahma annabi sallallahu alaihi wasallam ka aiwatar da sunnarsa amma wani abu ba wannan ba da zaka kirkiro ko dai ka yayata shi cikin musulmi ko kuma ka ji ana faɗa yi aiki da shi to bida'a ce wanda kuma duk yayi aikin bida'a Allah maɗaukakin sarki ba zai karba aikinsa ba kuma Allah madaukakin sarki zai sanya masa kaskanci a rayuwarsa ta duniya da ta lahira kamar yadda Allah ya ce wa kazalika najzil muftari duk waɗanda suke masu yiwa Allah kage haka Allah yake yi musu wato sakamako na kaskanci da wulakanci sannan wani abun mamaki shi wanda zai ƙirƙiri hadisin wato abin da yake nuna maka baya da zurfin ilimi don wani lokaci wani wanda yake da mai ilimi to ko da zai yi ƙaryar yakan yi dabara da wayo ta yadda za a jima kafin a gano ƙaryar ne to amma wani ba shi da wannan wayan ba shi da wannan dabara saboda jahilci watakila da toshewar basira ya ce farkon shekara annabi ya ce a yi azumi ƙarshen shekara da farkon shekara saboda ka farkon shekara shine muharram don haka a yi azumi a muharram ya manta cewa shi kansa sanya wannan tarihi na lissafi daga muharram zuwa zulhijja a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu wannan babu ma wannan to ina aka samu farkon shekara da ƙarshen shekara a larabawa suna amfani da waɗannan watannin al-muharram safar har zuwa zulhijja amma ba su ce wai muharram shine watan ɗaya safar watan biyu uh, rabiul awwal watan uku har zuwa ƙarshe ba babu wannan lissafin wannan wani lissafi ne kawai dai na a samar da wani tsari guda ɗaya waɗanda za a dinga bin abin da ya shafi tafiyar da harkokin musulmi lokacin sai na umar aka samar da tsari lissafi da hijira aka fara da muharram amma ba wani abu ne wanda ya zo nassin sa alqur'ani ko a sunna ka taɓa jin a alqur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko littattafan malamai na ilimi an ce maka watan ramadana shine watan tara ba na jin akwai wanda ya taɓa karanta wannan a shaharu tasi shaharu ramadan saboda su ba wannan ne lissafin ba na'am inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran amma ta ina yake farawa ta ina yake karewa yi dai ka san adadin shekara wata goma sha biyu ne saboda haka ko masu zakka aka ce idan hala alaihi hau idan shekara ta zagayo wani wani a ramadan za ta zagayo wani sabin nasa ah, wani a sha'aban wani a rabiul awwal wani a zulhijja shi abun sa wannan ce shekara almuhim dai a samu lissafin wata goma sha biyu daga duk inda ka fara in ka kai wata goma sha biyu to shekara ta cika wannan shine abin da Allah madaukakin sarki yayi nassi amma kiran wannan watan ɗaya watan biyu watan wannan wani abu ne wanda aka samar a lokacin na Umar don a daidaita tafiyar da al'amuran mutane to amma shi kaga har ya samo masa hadisi da yake nuna cewa muharram din manzo Allah ya ce shine farkon shekara to duk wanda yana nuna maka a wanda duk zai yi wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ƙarya to sai Allah ya tona masa asiri cikin dan kankanin lokaci saboda haka sai a lura irin waɗannan abubuwa da ake ji musamman duk abin da za a jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam to a dinga taka tsantsan wajen karɓar musamman a wannan lokacin ko musamman a gari irin wannan namu wanda yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya wasu sun dauka ma addini ne kamar taimakon addini suke in sai manzo Allah ƙarya to wannan ita ce fadakarwar da naga ya kamata in yi kafin mu shiga karatun al-ubudiyya na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sheikhul islam ibnu taymiya rahmatullahi ta'ala alaihi kamar yadda muka fara ji a wancan satin yana raddi ga masu bin addinin hakika masu da'awar hakika daga cikin sufayi Ibn taymiya yana cewa wannan addini na hakika sufayen farko ma ba sa bin shi wato irin su junaid wanda ake kira sayyidu ta'ifa al-junaid irin su ibrahim ibn adham ah, irin su at-tusturi da sauransu da sauransu irin su abdul qadir jilani irin su hammad ibn muslim dabbas malamin shi abdul qadir su kansu ba sa bin wani addini na hakika yan baya baya ne da suka zo daga cikin sufaye bayan sun hada sufancin da wasu aqidu miyagu sai ya zama na sun kutsar da wasu abubuwa a ciki irin su ibnu arabi ibnu arabi ibnu farid ibnu sab'in da da ire-iren su irin su alkunawi. da sauransu to waɗannan su suka shigar da addinin hakika a cikin sufanci wanda suke ganin cewa idan ka kai wata martaba ta halarto tauhidin rububiyya wanda a baya ibnu taymiya ya gaya mana cewa ba shine abin rigimar ba mushrikan larabawa ma sun yarda da tauhidin rububiyya to su waɗannan suna cewa idan ka kai ga halartar halara ta tauhidin rububiyya kai fana'i amma siwallah ka kai baka ganin komai baka jin komai baka taba komai sai Allah komai ya zama wato baka la ta shahidu siwa siwa shine wani Allah suke cewa to a wannan lokacin za su kai wani matsayi da la ya rauna la ya rauna eh, fa'ila illa Allah wato ko me ya gudana ko me suka yi ko me aka yi suna ga kawai Allah ne ibnu taymiya yake cewa fa haula la yastahsinuna hasanatan wa la yastaqbihuna qabiha ba sa ganin akwai wani abu mai kyau ba sa kuma ganin akwai wani abu mara kyau ma'ana ba sa bambanci tsakanin abu mai kyau da mara kyau su duk a gurin Allah ne yake komai saboda haka al makhluq a gurin su laysa lahu fi'lan idan wani yana shan giya to Allah ne in wani yana caca Allah ne in wani yana sata Allah ne ma'ana kowane aiki ka gani to shikenan kawai ka jingina shi zuwa ga Allah la fa'ila illa Allah to wai sun kai wata martaba da take ta koli kenan suna to kaga duk wanda ya ga ya kai wannan martaba to ko me ya ga ba zai yi la yu'aqabu ala fi'lihi wa la yuzam duk abin da ya ga dama zai yi zai iya kisan kai zai iya sata zai iya zina zai iya liwaɗi ko me zai iya yi saboda shi a wannan lokacin yana yana la shi walla ko me shi yasa za ka yi ta mamaki a tabaqatul a tabaqatul awliya na Abdul Wahhab Sha'rani littafin Abdul Wahhab Sha'rani tabaqatul za ka ji ana faɗar karamar waliyin da in ya zo wucewa ya ga za a wuce da jaka ya ce a rike masa ita ya zube ya yi abin ya zo wa jaka wannan yana cikin karamominsa min karamati haka yake cewa saboda ai wai kai kake ganin shi yana wannan ai kawai Allah duk komai ka gani kawai ka sallama kawai ka sallama hatta a cikin jawahirul ma'ani ba an ce kaga shehin ka yana shan giya ba kai magana wai kai ne kake ganin shi giya yake sha amma ai ibada yake baka sani ba to wai fana'i ne an yi fana'i amma si wallah ba a ganin komai komai kaga wai kawai Allah ne saboda haka kare a dube shi a ce Allah ne ta'ala Allahu amma ya kullu zalimuna uluwan kabira a dubi karuwa a dubi kwatami a dubi komai ce a ce Allah ne wanda ba zai iya tunawa ai an wasu samari sun taɓa bayyana ai anan Kano yan addinin hakika aka yi tagomar zu da su to su dariƙa suke yi da gaske dariƙa suke yi da gaske abin da yake cikin dariƙar ta sufanci suke suke fassarawa suna ga yaya za a dinga wani ɓoye-ɓoye a fito ai mana ya za a dinga ɓoyewa to aka dinga jan su ɗaki ana ana lallashin su yaya ku kuna firamare kawai ku ce za ku shiga jami'a ai abun hawa hawa ne ai sai kai ne sai ka gama sannan ka je kai kan amma kawai kuna in firamare kawai ku tsallake ku je jami'a to aka yi ta lallashin su to gaskiya su su abin da suka karanta ne ba wani abu ne suka zo da shi sabo a sufanci ba dan sun rarraba a kansu sunayen ubangiji wannan ar-rahman wannan ar-rahim wannan al-qudus ba wani abu suka zo da shi sabo ba to saboda haka in sun kai wannan martaba kamar yadda suke cewa komai kaga ana yi hakika ce kuma ka sallama kaddara ce to shine ibnu taymiya yake cewa wannan kuskure ne babba wasu daga cikin manya-manyan shehinai waɗanda suke da wata haƙiƙi da tauhidi da irfani suka fada a ciki yace wa ila hadha ashara sheikh abdul qadir rahimahullah fi ma zukira anhu cikin abin da aka ruwaito daga sheikh abdul qadir ya yi ishara zuwa ga wannan mummunan mataki da wasu suke cewa sun kai fa bayyana anna kathiran min rijali idza wasalu ila al wal qadar amsaku da dama daga cikin mazaje in suka kai batun batu na magana akan kaddara ko akan abin da Allah ya hukunta sai su tsaya nan sai su tsaya nan babu karin bayani illa an illa ana yace sai shi zan yi mana sharhin me yake nufi illa ana fa inni in fatahat li fihi rawzana yace ni Allah ya bude min wata kofa dangane da abin da ya shafi kaddara ta ubangiji fanaza'tu aqdar al-haqq bil haqq lil haqq yace saboda haka sai na cije na ja da abin da ya shafi kaddara ta ubangiji bil haqqi amma da gaskiya lil haqqi kuma dan al-haqqu na uku shine ubangiji na ja da abin da ya shafi kaddara ta ubangiji amma ta hanyar gaskiya kuma dan ubangiji wal rajulu man yakunu munazi'an lil qadari mutum na kwarai shine wanda zai ja da abin da ya shafi kaddara la man yakunu muwafiqan lil qadari ba wanda zai miƙa wuya ga abin da ya shafi kaddara ba an yi wa ibnu taymiya tambaya akan wannan ibara me yake nufi ba za mu ji ibarar ga ta nan dai amma ma'anarta ba ta fito sosai ba ke cewa duk abin da kake ganin yana wakana a wannan duniya to hukuncin ubangiji ne Allah shi yake hukuntawa na alkhairi ko na sharri baya wakana sai abinda Allah maɗaukacin sarki ya rubuta kuma ya kaddara kuma ya so ya wakana to amma duk da haka mu mutane an umarce mu da mu ƙauracewa ko mu kawar da kafirci ta hanyar imani an umarce mu mu kawar da saban Allah ta hanyar yi wa Allah biyayya an umarce mu mu kawar da bid'a ta hanyar riko da sunna an umarce mu mu kawar da sharri ta hanyar riko da alkhairi saboda haka dan adam abinda aka neme shi da yayi shine yayi haƙuri ya karbi kaddarar ubangiji in ta same shi amma ba a umarce shi da ya fada cikin abubuwa na laifuka ba da sunan kaddara an umarce ka in abu na kaddara na jarraba ya same ka to kai haƙuri amma ba a umarce ka ka saba wa Allah da sunan kaddara wannan shine abinda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tabbatarwa المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز النبي صلى الله تعالى عليه وسلم yake cewa momini wanda yake ƙarfa ya fi zama alkhairi kuma ya fi soyuwa gurin ubangiji daga muminin da yake mai rauni eh, dukkaninsu suna tattare da alkhairi da mumini mai karfi da mumini mai rauni duk suna tattare da alkhairi amma ka yi kwaɗayin abin da zai amfani ka kada ka nuna kasawarka kada ka nuna kasawarka idan wani abu ya same ka mara daɗi to ka ce ah, fala ta law fa inna law taftaha taftahu amala kada ka ce da yi kaza da kaza da kaza zai faru domin kalmar da yi tana bude ƙofa ce tana bude aiki ne na shaidan walakin qul qadarullahi wa ma kadai ce kaddara ta ubangiji ce wannan kuma abin da ya ga dama ya aiwatar a wannan hadisi kun ga abubuwa biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da mumini abu na farko ya nemi abin da zai amfane shi saboda haka ka nemi sanin imani don ka yi riko da shi ka nemi sanin sunna don ka yi aiki da ita ka nemi sanin da'a ga ubangiji da manzansa don ka yi aiki da su ka guje wa abin da zai cuce ka ka guje wa kafirci ka guje wa shirka ka guje wa bid'a ihras ala ma yanfa'u kaga ashe kenan ba a ce ka zauna kai ta abin da kaga dama ba kana hujja da kaddara sannan kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nusantar da mu bangare na biyu lokacin da wani abu mara daɗi wanda ba ma so ya auku gare mu to a lokacin kuma abinda ake nema a taslimu li qadarillah arriza bi qadarillah kada ka je kana ai abin nan da a ce hanya kaza na bi da kaza da kaza da kaza da kaza abu kaza bai auku gare ni ba a kada kai wannan ka ce haka Allah ya so wa ma sha'a fa'al shi kaga abubuwa guda biyu abin da ya shafi ibada kada ka kai hujja da ka kai ƙoƙarin yin fafutuka akan abin da duk zai amfani ka sannan kuma abin da ya shafi rayuwa duk abin da zai shafe ka na bala'i na musifa na ɓacin rai to ka sallama wa ubangiji ka rungumi kaddararsa wannan shine ita ce koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ne shin abdul qadir yake cewa shi yayi munaza'atul aqdar aqdar al-haqqi bil haqqi lil haqqi ma'ana bai tsaya ya ce duk abinda da ya ga kai ya samu kanshi a ciki ba zai dore a kansa ya ce kaddara ce ta a'a Allah madaukakin sarki wanda shine ya neme shi da yayi abin da yake mai kyau ya bar abu mara kyau to wannan ne zai ya bi umarni ya guji abin da aka hana ya bi umarni ya guji hani to ya tsaya akan wannan ya yi ja'in ja akan wannan to kaga wannan shi ita ce shari'a sabanin wannan shi da abinda waɗancan suke kira haƙiƙa, ka yi ka tobarar da kake so kai kana kan haƙiƙa ne sai ya ce warrajulu man yakunu munazi'an lil qadari wato kada ka saduda ka ce kai in ka samu kanka kana kana laifi sana'ar ka shine cin kudin ruwa ko sana'ar mutum shine ta ce sata ko ta hanyar ta ce yake cin abinci kada ya ce shi haka Allah ya rubuta masa a'a ya tsaya ya ja da wannan abin da yake kai har ya ga ya bari har ya ga ya bari kada ya bi kauya ce ai haka Allah ya rubuta mana ya zami haka Allah ya kaddaro mana kada yayi wannan والرجل من يكون منازعا للقدر للقدر أنا أنا في باب الألوهية ka ja da kaddara in kaka ce kai kaddara kenan ka sadu da kamin ka la man yakunu muwafiqan lil qadari ba wanda kawai zai ci shi ya bi bi kauya ga kaddara ba shikenan ba zai canza ba ah, to amma zaka samu mutum a cikin al'amuransa na yau da gobe baya yadda shi ya bi kauya ga kaddara da wani zai zo ya share shi da mari in yayo taso zai magana ce i hakuri kaddara ce wallahi lazi ba zai yadda ba kaddara ce kai hakuri haka Allah ya rubuta a lawul mahfuz zan malika ko wani ya ci bashin ya ci bashin shi ya kibiya ce sai kai hakuri haka Allah ya kaddara ha ba zai yadda da wannan ba kaga abin da ya shafi maslaha salah tajju bil qadar amma abin da ya shafi addini sai ya hujja da kaddara za mu faɗa wannan magana idan muka zo kan hadisin annabi adam alaihi salam da annabi musa alaihi salam wallazi zakarahu shaykh rahimahullah wa huwa allazi amara Allah bihi wa rasuluhu ina jin wannan wawdin akwai mai akwai wa huwa ko huwa a duk a ba kai irin ta wace eh babu ko to haka ya kamata babu babu والذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الذي أمر الله به ورسوله abinda Sheikh Abdul Qadir Allah ya ji kansa ya faɗa shine abinda Allah da manzansa suka yi umarni walakin na kasiran minar rijali gari fihi amma da yawa daga cikin mutane suna fadawa cikin kurakurai dangane da haka fa innahum qad yashhaduna ma yuqaddaru ala ahadihim min al-ma'asi wadh-dhunub domin za su ga abin da aka kaddara wa ɗayansu na fadawa cikin laifuffuka da zunubai aw ma yuqaddaru ala an-nas min zalika ko abinda aka kaddara wa mutane dan su auka cikin laifuffuka bal min al-kufri wasu ma su ana aukawa cikin kafirci wa yashhaduna anna hadha jaa bi llahi kuma su fahimta ta hanyar karatu ko bincike cewa hakan ta faru da yarda Allah da san ubangiji wa qadarihi da kaddararsa dakhilun fi hukmi rububiyyati kuma kuma wannan ya shiga cikin kasancewar ubangiji rabbul alamin wa muqtaza mashi'atihi kuma ya shiga cikin da mashi'ar ubangiji ta hukunta ya shiga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya soya wa kana fayazunnuna sai su yi tsammani anna listislam zalika, a miƙa wuya ga haka a saduda wa muwafaqatahu a yadda da haka warrida bihi a yarda a ci gaba da zama akan haka cikin saban Allah a ci gaba da zama cikin zunubai a ci gaba da zama cikin kafirci wa nahwa zalika da irin waɗannan dinun su dauka addini ne wa tariqun su ɗauka wata hanya ce wa ibadatu su ɗauka wata ibada ce fa yudaifuna al-mushrikina daga nan sai su auka cikin yin kamaiceceniya da mushrikai sai su zama tamkar mushrikai allazina qalu waɗanda Allah ya labarta mana cewa suna cewa law sha Allahu ma shirakna. da Allah ya ga dama ai ba za mu yi shirka ba wala aba'una iyayenmu ma ba za su yi ba balle mu wala haramna min shay ko ba za mu haramta wani abu ba abin nan da kuka ga muna yi haka Allah ya so mu yi don haka muke yi kaga suna hujja da mashi'a kauniya mashi'a qadariya haka nan suna cewa a nut'imu man law yasha'u Allahu at'ama an ce su ba sadaka su taimakawa gajiyayyu sai su koma suna a ah, to ma ciyar da wanda idan Allah ya so sai ciyar da shi ai tunda da kaga baya samu Allah ne bai so ba to dan menene mu zamu dinga bashi ku kyale shi Allah ya so sai ya bashi wa qalu law sha'a ar-rahmanu ma abadnahu suka ce ai da Allah mai rahama ya so ba za mu bauta ma waɗannan gumakan ba tunda har muna bauta musu haka Allah ya so wa nauhudu da an shirye su zuwa ga gaskiya la'alimu anna al-qadara amarna an nardabihi da sun san cewa ita kaddara in ta auku abinda aka umarce mu mu karbi kaddara wa nasbira ala mujabihi mu haƙura mu yi haƙuri mu yi juriya kan abin da ita wannan ƙaddara ta hukunta fil masa'ibi a cikin masifu allati tusibuna wanda suke samu kal kamar mutum ya samu kanshi a talauci to sai ya haƙuri wal maradi ko rashin lafiya wal khawfi ko tsoro amma duk da haka ai kaga ubangiji bai hana shi ya umarce shi in talaka ne da ya je ya nema wa idza qudiyat salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah an umarce shi da ya fita ya je ya nemi arziki famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi ku yawo a ban kasa ku taimi arzikin ubangiji ku ci ba a ce ya zauna ba kamar mutumin da yake jin yunwa ai kaga ba zai zauna yana hujja da kaddara ba to a yin wannan Allah ne yake kaddara ta in Allah ya yi zan koshi kawai zan jina na koshi haka ai tashi yake tafi neman abinci ya ci domin Allah ya sanya sababin koshin cikin ɗayan abincin da cinsa mutumin da yake sanda ba zai zauna ce Allah in ya riga ya hukunta zan yi ɗa ba kawai zan yi ki aure zai tashi ya nemi asbab ya nemi aure eh? to haka komai na rayuwa akwai asbab da Allah ubangiji to in ya wani abu ya auku gare ka wanda mara daɗi abinda aka umarce ka shine kai haƙuri kai haƙuri amma ba ka jefar da asbab ba ba ka jefar da asbab ba qala ta'ala ma asaba min musibatin illa bi iznillah wa man yu'min billahi yahdi qalba babu wata musiba da za ta samu mutum sai da izinin ubangiji wanda yayi imani da Allah to Allah zai cire zuciyarsa qala ba'du salaf wani daga cikin magabata na kwarai yana cewa huwa ar-rajulu tusibuhu al-musiba Allah yana magana akan mutumin da musiba za ta auka masa fa ya'lamu annaha min indillahi ya daga Allah take fayarda wa yusallim sai ya karbe ta ya yarda da ita ya sallama wa qala ta'ala Allah yana cewa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha babu wata musiba da za ta samu a cikin ƙasa ko a kawo kanku illa fi kitabin face tana cikin rubuce a littafi na lauhul mahfuz min qabli an nabra'aha kafin mu halicce ta mata wa kana din akwai ta a rubuce inna zalika ala Allah yasir yin haka ga ubangiji abu ne mai sauki likai la ta'sau ala ma fatakum dan kada ku yi bakin ciki bisa ga abin da ya kubuce muku wala tafrahu bima atakum kada kuma ku yi farin ciki na girman kai da abin da ya same ku kada ku yi bakin ciki dan kun rasa wani abu haka Allah ya rubuta ku karbi abin daga da cewa ubangiji ne ya rubuta muku sai Allah ya ba ku ladan hakuri sannan abin da za ku samu kuma kada ku ɗauka iya ku ne ya ba ku ƙwarewar ku ce ta ba ku dabarunku ne suka ba ku wannan ya ja ku ga girman kai kada ku yi haka shine wala tafrahu bima ataku kada ku yi farin ciki na girman kai da abin da Allah ya ba ku wa fi sahihaini وفي الصحيحين عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال احتج ادم وموسى فقال موسى انت ادم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاتي وبكلامي فهل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن لك؟ قال نعم فحج آدم موسى شكرا وآدم عليه السلام يحتج بالقدر فإن هذا لا يكون مسلم ولا عاقل ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لإبليس وقوم نوح وقوم نوح وكل كافر ولا موسى نام آدم أيضا لأجل الذنب فإن آدم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهداه ولكن لامه لأجل المصيبة التي لحقته بالخطيئة ولهذا قال فلماذا أخرجتنا ولم من الجنة علي قبل أن أخلق فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدرة وما قدر من المصائب يجب الاستسلام له فإنه من تمام الرضا بالله ربا وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب فإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب فيتوب من صنوف المعايب ويصبر على المصائب to ga wani hadisi a cikin littafin bukhari da muslim an annabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana cewa ihtajja adamu wa musa wato adam annabi adam alaihi salam da annabi musa alaihi salam sun yi jayayya kowa ya kawo hujjarsa faqala musa musa alaihi salam yace wa annabi adam anta adamu allazi khalaqaka Allah bi kai ne adam wanda Allah ya halicce ka da hannunsa wa nafakha fika min ruhihi ya busa maka ruhinsa wa asjada laka mala'ikatahu ya sanya mala'ikunsa su yi maka sujjada wa allamaka asma'a kulli shay'in kulli shay'in ya sanar da kai sunayen dukkan komai Falima falimaza akhrajtana wa nafsaka min janna. duk bayan ni'imomin da Allah ya maka me yasa ka fito da mu ka fito da kanka ka fito da mu daga aljanna wato bayan duk waɗannan abubuwa da Allah ya maka ya akai ka fito da mu daga aljanna fa qala adam anta musa shi to kai kuma kai ne musa allazi safaka Allah bi risalatihi wanda Allah ya zabe ka da manzancinsa wa bi kalamihi ya zabe ka da yayi maka magana ba tare da hijabi ba fa hal wajadta zalika maktuban alayya shin ka samu wannan abin da ya faru a kaina an riga an rubuta qabla an ukhlaqa kafin a halicce ni an rubuta abin qala na'am yace eh na ga haka fa hajja adamu musa to nan annabi adam ya kure annabi musa to wannan hadisi an kasu dangane da sa wasu suka ce ƙarya ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ya faɗi wannan magana mu'tazilawa irin su abu aliyu abu aliyu jabba'i abu aliyu jabba'i suka ce ƙarya ake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan su su mu'tazila qadariya ne suna kore kaddara saboda haka su agun su dan adam kawai komai kaga yayi shi ya halitta aikin shi ya kuma yake aiki babu maganar wai a ce ubangiji ya kaddara maka kafirci ko sabo ko a'a su suna ga wannan shi ne shikar girmama ubangiji saboda haka suke kore kaddara gaba daya to wannan hadisi kamar hujja ce da kaddara sai suka ce ƙarya ake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda su da man hadisan ba wai dada su da kasa suka yi ba wani bukhari wani muslim duk ba furjini suke da su a idan su ba saboda haka dan su ce ƙarya ake duk abin da bai so saboda haka abu alim jibba ya ce ƙarya ake yi saboda haka kaga shi babu mutum sai ya shiga lalaban wata ansa shi ya gama magana wasu kuma suka ce wannan yana nuna hujja da kaddara yana nuna hujja da kaddara saboda haka saduda ga kaddara yana daga cikin tamam na shuhudul haqiqa in ka kaga haqiqa ka kai matuƙa to shikenan zaka jefar da duk wani abu na shari'a duk abin da kaga ana yi kawai ka ɗauka, haka Allah yake so a yi to waɗannan kaga masu aqidar hululi da ittihadi da wahdatul wujud irin su ibnu arabi irin su ibnu al-farid aqida su kenan ibnu taymiya zai zo ya mana maganar su wanda duk sunan sa yazo cikin magana ibnu taymiya zamu ba da labarin tarihi shi ko shi waye to saboda haka su abun su duk ba wata matsala don abin da kaga wani yana yi domin ibnu arabi cewa yake ai fir'auna ma da ya bauta a fir'auna ma da yace ana rabbukumul a'la ba kuskure ba ba kuskure yayi ba waɗansu daga cikin sufayen suka ɗan rage wa magana tashi zaka suka dan yi suka ce a kuskure amma ba wai kalmar ce kuskure ba dan ya ce ana rabbukumul a'la ba wannan ne kuskuren nasa ba kuskuren nashi matakin bai kai ba domin shi bai yi fana'in ba yana ganin kansa ne kuma ya ce ana amma irin waɗanda za su ce su bahani ma a zama sha'ani ko waɗanda za su ce ma fi jubbati illallah waɗannan su sun kai ga fana'i don haka ba sa ganin komai ba sa ganin komai sai Allah ɗin don haka in suka ce ana Allah suke ishara gare shi to kuskuren fir'auna shi bai yi fana'in ba bai narke din ba yana cikin hankalinsa bai shiga cikin sukuru ba <laughs> to saboda haka shi laifinsa kenan to haka nan suka ce ibnu arabi yake cewa hatta allazina abadul ijla ma abaduhu illa li annahu illa li anna illa li annahu shahadu Allah fihi hatta waɗanda annabi Musa ya bari suka bauta wa dan maraki bayansa ba su bauta wa ɗan maraƙi face sai da suka ganin suka ga ubangiji tare da ɗan maraƙi saboda haka a haƙiƙa Allah suke bauta ba ɗan maraƙi shi yasa kafirai ma da suka bautawa kamar yadda yake faɗa a khususul hikam yace hatta kafirai da suka bautawa gumaka ai ba gumakan suka bautawa ba sai da suka ga ubangiji tattare da gumakan sannan suka bauta masa shi yasa Allah ce sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna ma'ana ba za su bi ka ba su bar abin da suke na bautar Allah ko kai musu gargadin ko kakka yi to wasu saboda haka suka dauki wannan shine shuhudul shuhudul haqiqa to alul haqqi alus sunna su ne suka ce a hadisin a fahimce shi yadda yake na farko a yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya bada wannan kissar kuma ta wakana sauraka na farko suka tabbatar da hadisi ba su karyata shi ba kamar yadda mu'tazila suka yi suka yarda da hadisin haka yake illa iyaka me yi ma'anarsa hujja ce da kaddara akan saban Allah ko ko hujja ce da kaddara akan abin da ya same ka na musiba abin da ya same ka na bala'i to shine ibnu taymiya yake so ya gaya mana bayan mun ji fassara hadisin za mu ji abin da ibnu taymiya yake cewa annabi adam da annabi musa alaihi salam sun haɗu malamai sun yi ta ƙoƙarin su yi bayanin a ina aka yi haɗuwar tunda ba nassi ne ya fayyace mana ina suka haɗu ba kaga dole ne kowa ya ta ishi hadarsa wasu suka ce ya yana yiwa a zamanin annabi musa ɗin ne Allah ya rayar da annabi Adamu suka haɗu suka yi wannan tattaunawa mu'jizatan li Musa alaihi salam dan ya zama mu'jiza ga annabi Musa alaihi salam. wasu ka faɗi haka wasu ka ce a'a yahtamilu an ya kuna zalika fil barzakh ba'da wafati Musa faltaqat arwahuhuma fil barzakh a'a tana yiwa bayan rasuwar annabi Musa alaihi salam ruhinsa da ruhin annabi Adam suka haɗu a barzakh rayuwa irin ta barzakh wasu kuma suka ce ya yahtamilu an ya kuna zalika yawmal qiyamah zai faru ne ranar gobe kiyama saboda haka an kawo shi da sigar abin ya wuce don a nuna maka tabbas zai faru wato sai aka zo da shi a sigar kamar ma an yi amma ana nufin zai faru to don a tabbatar maka da zai faru sai aka zo maka da sigar kamar ma ya faru kamar yadda Allah yake cewa ata amrullahi fala tastajilu al'amarin Allah ya zo kada ku yi gaggawarsa kaga alkiyama Allah madaukakin sarki yake nufi amma ya kasi anan annabi Adam ya kura annabi Musa saboda shi babansa ne ina so ku ji na wasu kafin mu ji na Ibn Taymiyyah suka ce ya shi saboda shi babansa ne bai dace ga ɗa ya tuhumi babansa to kaga wannan in ka dubi doron hadisin sai ka ga ba haka ne ba ba haka ne wasu suka ce a annabi Musa annabi Adam ya kura annabi Musa saboda aishi ya riga ya tuba ya zai zarge shi akan laifin da ya riga ya tuba shi ma ba ya kashe wani ba fa qala rabbi ghfirli fa ghafara la yace Allah ya fi masa Allah ya fi masa to dan me zai zarge shi tunda shi ma ya taba laifi ya nemi a yafe masa an yafe masa shi dan me zai zarge shi kuma bayan shi ma ya tuba fatalaqa adam min rabbihi kalimatin fataba alayhi tunda ya tuba ya an karbi tubansa to dan me za a zarge shi ta nan ne annabi adam ya kure shi wasu kuma suka ce ya zarge shi saboda kasancewar ya zama musabbabin fitowar duniya annabi adam ya kure shi saboda ai daman can Allah ya rubuta inni ja'ilu fil ardi khalifa ai Allah ya ce daban zai sanya khalifa a doron ƙasa tun da ya riga ya ce zai sanya khalifa a doron ƙasa kaga kenan annabi adam alaihi salam ko ya shiga aljanna zai illa iyaka kawai Allah ya sanya cin wannan itaciya ya zama musabbabin ya sauko ƙasa don ya zama khalifa to idan haka ne me zai sa ka zarge ni abinda Allah ya riga ya tsara hakan zai kasance tsarin da yake nan plan din da ubangiji yake nan zai sanya mutum ya zama khalifa a bayan ƙasa to sai ya halicci annabi adam alaihi salam ya sa shi aljanna ko badun daɗe annabi adam sai ya fito ya zama khalifa din tunda Allah haka ya tsara saboda haka saboda me zai zarge shi to waɗannan duk an so shi ne da ake bayarwa a wajen a nuna ga fuskar ƙurewar annabi adam ga annabi musa alaihi salam amma shi ibnu taymiya eh, rahmatullahi alaihi yana cewa duk ba haka bane abin da yake gaya mana cewa adamu alaihi salam lam yahtajja ala musa bil qadar annabi adam alaihi salam bai kafa wa annabi musa hujja da kaddara ba zannan annal muslima yahtaju bil qadar domin tsammanin sa ta cewa mai laifi ya iya yin hujja da kaddara ba bisa ga wannan bane fa inna hadha la yaquluhu muslim wannan musulmi baya faɗa irin wannan magana wala aqilun kai ko ko wani ba mai hankali bai faɗa wannan magana ya ce in ka yi laifi kana iya kai hujja da kaddara in aka zarge ka babu musulmin da yake faɗar wannan a kama ɗan giya ko a kama ɓarawo ko mazinaci ko mai kisan kai sannan kuma ya yi hujja da kaddara ya ce ai shi haka Allah ya kaddara ko ba ku karanta ba Allah ya kaddara komai mu ce eh shi kenan a ce ya kure akwai musulmin da ke faɗar haka babu ashe ba bisa ga ga laifin da yayi bane yake hujja da wannan kaddara ibnu taymiya ce walau kana hadha uzran la kana uzran li iblis da uzuri ne ayi hujja da kaddara iblis ba sai hujja da kaddara da ya butulce din nan yace ba zai yi sujjada din ba in an koma lahira sai to ubangiji ba kai kaddara ba me nayi ba abin da nayi kuma ya zama yana da hujja wa qaumi nuhi mutanen annabi nuhu ma da suka kafirce sai su yi hujja da wannan mutanen annabi Hud da suka kafirce kai kowane kafiri ma da ya kafirce sai hujja da wannan in an je lahira sharon sai hujja da kaddara ai kashe mutane da dai a sabra da shatela da jinin da ina ne da ina ai Allah kai ka kaddara ba kai ka rubuta za su mutu a nan ba kuma dan na kashe su menene bush ma sai ya hujja da wannan duk wani kafiri ma sai ya hujja da wannan kaga ba ba musulmi mai hankali da zai faɗi wannan ashe kaga ba hujja annabi adam alaihi salam yayi a bisa laifinsa da kaddara ba wala Musa wala la ma Adama aizan li'ajilin ajli kuma Musa alaihi salam bai zargi annabi Adam ba saboda laifin da yayi ba bisa wannan ya zarge shi ba fa inna Adam qad taba ila rabbih fajtabahu wahada ai ubai annabi annabi Adam ya tuba har Allah ya zabe shi ya tsora shi kan shirya ya karɓi tubansa to kaga annabi Musa alaihi salam wanda yake annabin Allah ya zo yana tuhumar mutumin da ya tuba ya ce me yasa kai kaza bayan ya tuba Allah ya karbi tubansa eh? shi ma kuma ya taba ya nemi gafara Allah ya karbi ya karbi ya karbi neman gafara ya gafarta masa to kan me yake zargin sa walakin lamahu li ajli al allati lahiqatuhum bil khati'ati sai yasa zo a wata riwaya ka fitar da mu daga aljanna ta hanyar yin kurkuran da kai wato da yanzu muna can muna holewa muna molewa muna cikin annashawa tsuntsaye sama da ƙasa muna ta ganin ruwa yana buga ta ina da ina amma sai ka zo ka fito da mu muka shigo wannan duniya take cike cike da jarraba kaga shi yana tuhumarsa akan fito da su da yayi daga aljanna ba bisa ba kan ba akan laifin ba akan abin da ya same su akan abin da laifin ya haifar an gane ku. wani haza kala saboda haka a cikin zargin annabi Musa abin da ya ce falimaza akhrajtana wa nafsaka min aljannati bai ce me yasa ka ci bishiya ba sai ce me yasa ka fito da mu wato sakamakon abin da ya faru yake zargin sa kai. ba akan laifin ba ai laifin ya san ya tuba amma me yasa kai haka har ga muka muka zo a kasa fa ajabahu adam annabi adam ya ansa masa inna hadha kana maktuban alayya qabla an tutlaka ai fitowar mu daga aljanna haka Allah ya riga rubuta kafin ma ni a halicce ni saboda haka natijar abin da ya same mu na na fitowa wannan duniya mu gama a doron ƙasa sakamakon abin da Allah ne ya riga ya rubuta fakan al'amalu wal musibatul mutarattibatu alaihi muqaddaran aikin da yi, da kuma abin da ya faru bayan aikin wani abu ne da Allah ya riga ya rubuta ya kaddara wa ma min al masa'ib yajibu istislamu lah abinda duk Allah ya rubuta ya rubuta wa bawa na musiba wajibi ne a miƙa wuya gare shi fa innahu min tamamir rida billahi yin haka yana daga cikin cikar yarda cewa Allah madaukakin sarki shine ubangijinka wa amma zunubu amma laifuka Falaisa lil abdi an ba. bai dace ga bawa yi laifi ba wa idza aznaba fa alaihi an yastaghfira bai dace da bawa ya je ya fada cikin zunubi ba idan kuma har ya fada cikin zunubin to wajibi ne ya nemi gafara ya tuba fa yatubu min sunufil ma'aib daga nan ya tuba daga dukkan wani abu wani dangi na na na aibi na laifi wa yasbiru ala al-masaibi abinda kuma zai same shi na musiba sakamakon laifin da yayi hakuri an gane ko in yayi laifi kada ya hujja da kaddara abinda yake kansa kamar yadda annabi adam alaihi salam yayi shine ya nemi tuba Allah ya yafe masa in ya tuba abinda ya faru gare shi sakamakon laifin ya rungumi kaddara an gane ko qala ta'ala fasbir inna wa'dallahi haq fasbir inna ka karanta ko to karanta ko kuma bari dai tunda bari mu karanta fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dhanbika kaga sai Allah ya hada biyu Allah ya ce ka yi haƙuri a kan abin da duk zai same ka alkawarin ubangiji gaskiya ne sai kuma ya ce wa stagfir li zambika ka nemi gafara daga zunubinka kaga bai ce ka yi haƙuri a kan zunubin da kake yi ba sai ce abinda zai same ka ma'ana mara daɗi na ɓacin rai ka yi haƙuri a kansa shi kuma zunubinka ka nemi gafara wa ƙara ta'ala wa in tasbiru wa tattaku la ya kai kaiduhum shay'a sai Allah ya haɗa abun biyu haƙuri da kiyaye dokokin Allah wa in tasbiru in kun yi haƙuri kan abin da zai same ku na musiba wa tattaku kuma kuka kiyaye dokokin ubangiji kaga ashe abubuwan biyu ake so ta fuskar biyayya da da'a to ka nemi abin da Allah yake so kai kada kai hujja da kaddara in wani abu kuma ya same ka na bacin rai mara daɗi to kai hakuri Allah yake cewa wata ayar wa in tasbiru wa tattaku fa inna zalika min azmil umuri in kun yi hakuri kuka miƙa wuya to wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke manya-manya ba kowa yake yin su ba sai ulul azmi minar rusuli وقال يوسف عليه السلام إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وأن دك النبي يوسف عليه السلام يكي وأن دو يكي دوكوكين الله يا يا هقولي تو الله بايا توزر تلادا ما سكيو تتاوى وكذلك قلوب العباد يجب على العبد فيها أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر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 أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضات تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يطلبوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ولكم لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعملون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوافون من آتى الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وقال أفنجعل المسلمين كالمجرمين وقال أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار وقال تعالى أم حسب الذين اجتربوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وقال تعالى وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات وقال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا وقال تعالى ضرب الله مثلا أتانا شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثل رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم وقال تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون to daman duk wanda zai karanta littafai ibnu taymiya sai dai hakuri da jin nassi ba a yin abubuwa da ka a littafai ibnu taymiya kusan wanda duk ya saba karanta su ko an yage bangon zai gane ai kana daukan littafi ka ji nassi ne daga aya sai hadisi daga aya sai hadisi sai maganar salaf to ibnu taymiya ne saboda haka shi yana warware mana abinda ba za ka samu a wani littafi ba in ba a nashi ba in ka kula duk maganganun da aka yi wajen fassara hadisin da ƙoƙarin bashi ma'ana ta ibnu taymiya sai ta shafa ta kowa wato duk ana ta ƙoƙarin wani wani ya ce ai ai ai da da uba ne ya za a yi uba da ya zargi uba wannan ce kaza duk kuma malamai ne suke faɗa musamman za a akwai maganganun khattabi a cikin ma'alim sunan da kuma a'lamul hadith haka almazari shi ma yana da maganganu a nan su qadi eh, eh, da sauransu to amma ka zo karanta na ibnu taymiya sai ka ji ai ya fi tafiya da doran nasin saboda haka ya bambance maka tsakanin abin da zai same ka na musifa na bala'i na bacin rai sakamakon wani abu da ka yi da kuma shi laifin kansa laifi ba za ka yi hujja da kaddara ba abin da ya wajaba a kanka duk lokacin da kai laifi ka tuba ka nemi Allah ya fi maka ka kiyaye dokokin ubangiji abin da kuma ya biyo bayan abin da ya samu gare ka sakamakon laifinka na bacin rai ko tashin hankali sai kai haƙuri haka dukkan nasoshin da ya kawo mana suke karantar da mu shi yasa Allah ya wajabta umarni da kyakkyawan abu ya hana mummuna ya yasa ayi al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar inda ana hujja da kaddara a bisa zunubi to kaga an rushe babin amru bil ma'ruf wa nahy to wa zaka hana tunda kowa dinnan bisa kaddara yake abin nan da yake yi kaga babu babu babu amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar an rushe shi gaba daya sai yace wa kadhalika zunubul ibad haka nan laifukan bayi yajibu alal abdi fiha an ya'mura bil ma'ruf wa yanha anil munkar bi hasabi qudratihi wajibi ne ga bawa yayi umarni da ayi abu mai kyau yayi hani a bar abu mara kyau gwagwadon ikonsa wa yujahida fi sabilillahi al-kuffara wal munafiqina ya yaki kafirai ya yaki munafikai fi sabilillahi kada ya bar su akan abin da suke kai da sunan kaddara ci domin in ka bude hujja da kaddara akan laifi babu jihadi to wa zaka yaka bayan haka Allah ya kaddara masa zaka yaki wani kafiri ko zaka yaki wani munafiki to kuma Allah ya ce ayi kaga a kenan ba a hujja da kaddara akan irin waɗannan wai wali auliya Allah Allah ya wajabta wa bawayen so masoya Allah sannan wa yu'adi a'da Allah yaqi makiya Allah kaga in ana hujja da kaddara babu maganar kaki wani tunda shi ma haka Allah ya kaddara masa wa yuhibba fillahi wa yubghidha fillah Allah ya rubuta wa bawaye so dan Allah ya kuma kidan Allah kamar yadda yake bamu labari Allah yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya ya ku waɗanda suka yi imani kada ku riki masoyi makiyina kuma makiyinku abin da masoya tulquna ilaihim bil mawaddati kuna jefa musu soyayya wa qad kafaru bima ja'akum min al haqqi alhalin sun kafircewa abin da yazo muku na gaskiya sun kafircewa musulunci yukhrijuna ar-rasula ba ma wannan suka tsaya ba har ma suna fitar da manzo shine annabi sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum da ku kanku an tu'minu billahi suna suna fitar da ku daga gidaddajinku daga garuruwanku suna yaƙar ku dan kawai kun yi imani da Allah haka suka yi azaba na annabi sallallahu alaihi wasallam haka suke yi a kowane karni a kowane lokaci a kuma ko ina saboda haka abubuwa ne da ana karanta su ana ganin su kuma a aikace in kuntum kharajtum jihadan fi sabili fi sabili in har kun fito ne dan ku yi jihadi saboda ni wabti za amardati da neman yardata sirruna ilaihim bil mawaddati kuna koya soyayya gare su ayar kamar yadda aka sani ta sauka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake shirye-shiryen kai ya abin nan hari a makka yana shirye-shiryen fatuhu makka hatib ibnu abi balta radiyallahu ta'ala anhu ya rubuta takarda ya ba mu wata mata saratu akan ta je ta kai wa manyan kafiran ƙurashawa a ciki yana gaya musu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai kawo musu hari yayi haka ne ba wai bisa munafici ba ko dan kin Allah da manzansa a'a shi ya ga yana neman ya samu shiga ne ya samu karbuwa ya samu dai wani dan wani dan abu da zai yi wa arnan maka saboda yana da yan uwansa a can ya baro yan uwansa a can duk sauran muhajiruna da suka baro yan uwansu a can akwai ƙabilun da suke kula da su ma'ana kabilun suna da karfi shi ko bai da wata kabila a maka mai karfi da za ta kare ƴan uwansa to amma in ya rubuta wannan takarda ya tabbatar Allah ba bawa annabinsa nasara ne in yayi musu haka to ba za su taba iyalansa ba to shi yasa ya haka to shine Allah madaukakin sarki bayan abin ya bayyana Allah ya gaya wa annabinsa an je an kama matar an karɓo takardar Allah ya saukar da waɗannan ayoyi yana gaya wa mu'mine kada su ƙara ya ayu na amanu tun daga nan muka fahimci cewa shi ma hatsibinu abi balta a mu'mini ne don haka Allah ya ya saka shi cikin waɗanda ya kira da sunan imani ya ku waɗanda suka yi imani kada ku yi haka shi yasa lokacin da sayyidina Umar ya tashi yana cewa da'ani ya rasulullahi agribu unuqa hadha almunafiq ya manzo Allah kyale ni in sare wuyan wannan munafiki domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya ce me kai me yasa kai haka ya gaya masa uzurinsa kamar yadda na faɗa to shine sai manzo Allah bai masa wani abu ba sai sai na Umar ya ce a kyale shi ya sare masa kai munafiki ne to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a Umar baka sani bala Allah Allah tala ala ahli badr fa qala amalu ma shi'tum qad ghafartu lakum baka san ya halarci badar ba da shi aka je yakin badar kuma Allah ya yi tsinkaye ga mutanen badar ya ce ku je ku yi abin da kuke so na gafarta ba to saboda kamar ana nuna cewa laifi laifin da yayi laifi ne amma yana wakana kuma an share shi da yakin da yayi na badar wannan yana daga cikin al-mukaffirat wato mutum ya zama yana da yana da ladar da da yawa waɗanda Allah madaukakin sarki zai kankare masa ko za su rinjayi laifinsa ko kuma yana Allah ya jarabe su da wata masifa wacce za ta iya kankare masa ta zama sababin kankare masa laifinsa shi yasa wani yake cewa wa al-habibu ata bi dhanbin wahidin ja'at mahasinuhu bi alfi shafi wato abinda Hatib ibn Abi Balta'a yayi abu ne wanda a shari'a musulunci shi hukuncin sa hukuncin kisa lakin waqa'a dhanbuhu maghfura saboda annahu min ahli badr li'annahu min ahli badr saboda haka wasu mutanen suna da ayyukan hasanat waɗanda suke rufe ayyukan ayyukan su na kuskure manya manya ayyukan su na lada suna danne ayyukan su marasa kyau kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza balaga al-ma'u al-qullataini lam yahmil al akwai yawan da ruwa zai yi ba zai dauna jasa ba to haka abin yake saboda haka ana duban wannan lokacin da za a yi wa mutum hukunci in ya yi laifi kada a yanke masa hukunci kat a fitar da shi daga sunna saboda ya yi wani kuskure sai a duba mahasin dinsa na baya a duba me yayi wa musulunci wani irin gwagwarmaya aka yi da shi wanda ubangiji ya iya duban wannan ya yafe masa wannan laifin nasa to shine Allah maɗaukakin sarki yake cewa sun yi muku haka dan kun abin nan dan kun yi imani da Allah da manzansa to kada ku riƙe su masoya in kuntum kharajtum in har kun baro gidaddajin ku kun yi wa hijira jihadan fi sabili don jihadi cikin tafarki na wabti ga amardati da neman yarda ta tusirruna ilaihim bil mawaddati kuna koye masu kauna wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma alantu alhalin ni na san abinda kuka kuka koye da abinda kuka bayyana wa man yaf'alhu minkum wanda duk yayi irin haka daga cikin ku faqad dalla sawa'a sabili to haqiqa ya bace tsakiyar hanya in yasqafukum in har sun sami dama akan ku yakunu lakum a'da za su zama muku abokan gaba na gani kashe ni wato duk yadda kaga kafiri yana yaƙe yana yaƙe baki yana yana maka dariya to kada ka saki jiki akan cewa wannan dariya ta kauna ce idza ra'aita niyuban laysi barizatan fala tadhunna anna laysa yabtasibu in kaga zaki yana yaƙe haƙora kaka tsammanin wai rubuci yake maka in yaskafukum yakunu lakum a'da duk sanda suka samu dama akan ku to fa za su zama muku abokan gaba wa yabsutu ilaykum aydiyahum za su shimfida hannayenku akan su za su shimfida hannayensu akan ku ta hanyar kisa da yi muku kisan kare dangi wa alsinatahum da hara san su wato ba za su kyale ku ba duk sanda suka samu karfi da fawa to kakku su ci za su kyale a lokacin duniyar musulmi tana duniya tana hannun musulmi shekaru ɗaruruwa na baya da suka wuce lokacin duniya ƙarfinta yana hannun musulmi a lokacin duniyar yamma duniyar kafirai a lokacin ba a jin ɗoriyarta don ba ma ilimin ba ma ilimin kusan sai sun fito sun shigo ƙasashen musulmi su koyi ilimi hatta na duniyar saboda kafiran yamma sun shiga ƙasar spain lokacin tana ƙarƙashin shugabancin musulunci sun shiga sun yi karatu akan akan a hannun mutanen da suke musulmi ne sun yi karatun abin da ya shafi ɗin wato likitanci sun yi karatun abin da ya shafi handasa injiniyarin da sauran abubuwa na ci gaba na rayuwa ta duniya sun karanta su a hannun musulmi to amma da ƙarfi ya dawo hannunsu sai duniyar ta rikici sai ta gurɓace ka duba yanzu da aka hautsa da duniyar ba abubuwa ne ake yin su ga sunan ƙarara da can ana dan sakayawa ma yanzu an daina sakayawar wa yanzu a gaya muku ga abin da ake so wannan wani abu ne mai sauki ce za mu kai wa ƙasa kaza hari fa mun fa ba za mu yadda maslahar mu ta dinga samun barazana ba interest namu ba za mu yadda ana ka masa barazana ba yanzu gaya muku ake kai tsaye sannan aka zo aka ɗauki musulunci gaba ɗayansa ka cokam aka jefa su cikin kwandon ta'addanci ya zama na kalmar islam da kalmar ta'addanci kamar ma'anar su guda a dictionary saboda da an ce dan ta'adda to kakka tsammani za a ce wani kirista ko wani mai bin addinin buza ko wani a'a zaka ji musulmi ne da an nuna hoton shi za shi da gemu saboda haka ya zama na musulmi a duk inda yake kawai a cikin a cikin abin nan muraqaba yake an zira masa ido jira ake yayi wani motsi a ce zai ta'addanci zai ta'addanci to saboda haka sun shimfiɗa hannayensu a kanmu sannan wa alsinatahum kwanan nan ba an ji ana ji an ji dai jaridun Denmark yadda suka aka zazzagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi karkatar nashi aka aka rubuta cewa shine babban dan ta'adda shugabannin shugaban yan ta'adda na duniya amma har yanzu kasashen musulmi ala mustawa duwal a bisa mataki na shugabanni na ƙasa shiru kake ji ƙasar saudiya su ne suka yi wani abu har suka janye jakadansu daga ƙasar sannan kuma kamfanoni da 'yan kasuwa aka ce a daina sayan duk wani abu da zai fito da ƙasar denmark to abinda zai nuna maka cewa musulmi suna rike da makami mai ƙarfi da sun ga dama za su yi amfani da shi kaga harkar tattalin arziki din nan wato da yake shi ne ba abin da yake damun shi irin talauci yana tsoron talauci ba abin da yake dame shi irin ya ga duniya tana ja da baya saboda haka suke jin tsoron a ce man fetur ya tashi hankalinsu sai ya tashi suke jin tsoron a ce yau wasu za su za su kwace wata ƙasa su daina sayar musu da man fetur to haka da ta faru manyan 'yan kasuwa da kamfanoni na ƙasar saudiya da wasu daga cikin ƙasashen musulmi suka ce to sun daina sayan duk wani abu da ya fito da ƙasar denmark yanzu ana na an shiga bala'i a ƙasar Denmark ana ganin wasu wasu wasu kamfanonin za su kwanta abu shugaban ƙasar su yana nan sai hakuri yake baruwa ambassador jakada na Denmark a Saudiya cewa yake yana so ya ga mufti na Saudiya su tattauna a kula fa babu babu laifin sauran jama'a wannan laifi ne na 'yan jarida saboda haka shi yana so dai a dubi wannan abu a yi fatawa dai a dawo a saya don an ce za a samu wato 'yan zaune gari banza za su ƙara yawa domin kamfanoni za su rushe a kurkuwa daga aiki an faɗi miliyoyin daloli da suke asara a kullum sakamakon wannan janyewa da aka yi na wannan cikin 'yan kwanaki to arzikinsu gaba ɗaya arzikinsu gaba ɗaya ya dogara ne akan arzikin kasashen musulmi da yau kasashen musulmi za su kwashe su gaba ɗaya suka kai suka daskare a can to billahi lazi dukkan za su dawo suna kwadago kasashen musulmi za su dawo suna musu kwadago a yanzu muna ga barazanar da China take wato kasashen turai da Amerika China waɗannan China wanda tana cikin kasashe masu tasowa amma saboda kamfanoninsu da suke yin a wato abubuwa masu arha saboda samun leburori masu arha a kasar saboda kayan kamfanoni ne zama suna da arha ana kwasar kayan akai su america akai su kasashen turai sai zama da kayan da aka fito da su daga china in wannan singile ce za a sayar da ita dala uku ko dala biyar ta america waccan kuma da aka yi a kasar america ko turai za a sayar da ita da dala arba'in ko hamsin babu wanda zai ba da dala hamsin ya ni riga yana ganin ga ta dala uku to saboda haka sai ya zama na kayan su baya tafiya har ta kai ana taro bush yana jawabi a congress wace wace me za a fito wace wace ya za a fito wannan matsala domin kamfanonin sun fara barazana cewa fa za su cire kamfanonin daga kasashen turai da amerika su da su afirka dan nan za su fi samun leburori masu arha tunda duba tune na arhan lebura a can lebura yana tsada ba duk baturan da zaka dauka yayi maka aiki zaka biya shi kuɗi mai yawa saboda irin haraji da hukuma ta dora akan mutane ta haka lebura sai yayi tsada in lebura yayi tsada don abin da aka yi a kamfanin dole ya tsada amma aka kawo shi a cikin irin kasashe namu da ake ina da leburanci kuma ko mai aka baka zaka karba sai kaga an yi abubuwa da yawa aiki gashi nan tukuru da ba ana gaba kafata yana yana da juriya wajen wahala saboda haka sai ayi abubuwa masu daman gaske kuma da arha to suka fara barazana ga shugabannin kasashen turai da na amerika cewa za su dawo da kamfanonin su kasashen afirka to ne kuma aka shiga to ya za a yaƙi cana ya za a yaƙi cana ta fuskar a hana su shigo da wani kaso mai tsoka na kayayyakin su da suke shigo da su amerika da turai don kayayyakin cikin gida su masu samu shiga to muna da makami mai karfi da mun ga dama za mu iya yaƙa su da shi to amma da yake an jarrabi musulmi da miyagun shugabanni babu yadda za a yi haka ta faru matukar ba Allah ne ya kawo canjin shi ba aka samu musulmi na kwarai su rike shugabanci amma abin da za a yaki arnan da shi baya da wuya dan kankani ne yanzu nan za ka sun yi collapse yanzu nan za su kai kasa to Allah ya ce in suka samu dama akan ku za su dinga shimfiɗa hannayensu a kanku ta hanyar amfani da makamansu wajen kashe ku da karar da ku da kuma harasansu bisu'i da mummunan magana waddu law takfuruna kai fata ma suke kuma ku zan kafirai lan yanfa'akum arhamukum danginku zumuntar ku ba za ta amfane ku ba don abinda hadith abi balta radiyallahu anhu ya hujja da shi danginsa to Allah ce ba zai wannan ba zai amfane ku ba wala auladukum ko ƴaƴanku yawmal qiyamati yafsilu bainakum ranar gobe kiyama Allah zai hukunci tsakaninku wallahu bima ta'maluna basir kuma Allah yana ganin duk abin da kuke yi qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim kuna da kyakkyawan abin koyi da za ku yi ga annabi ibrahim da annabi ibrahim wallazina ma'ahu da mu'minan da ke tare da shi qalu liqaumihim lokacin da suka ce wa mutanen su kafirai inna bura'a minkum mu ba mu ba ku mun raba gari da ku wa mimma ta'buduna min dunillahi da abinda kuke bautatawa ba Allah ba kafarna bikum mun kafirce muku wa baina bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan kuma kiyayya da gaba kiyayya da gaba ta bayyana tsakaninmu da ku har abada hatta tu'minu billahi wahdahu har sai kun yi imani da Allah shi ɗaya wannan ita ce gayar to waɗannan irin ayoyi yanzu a ƙasashen larabawa ba a karantar da su a makarantu duk an goge su wallahi babu ayar wala da bara a ƙasashen larabawa babu istisna'i babu togaciya ce na togace wata ƙasa an cire su daga kundin tsarin karatuttuka na makarantu in ka ji ana karanta wannan sai dai malami a masallaci mai hudu ba ma yana kaffa kaffa ka a sauki shi saboda an ce suna sanya karahiya suna sanya gaba tsakanin 'yan adam da yanzu wani addini ne fito na addinin insaniya humanity mu duk 'yan adam ne mu dukkan mu 'yan adam ne saboda haka babu wani bambanci a daina kawo kiyayya da gaba tsakanin addinai to mu addinin musulunci yana da khasiyar da sauran addinai ba ta da su in wani sauran addinai da aka gurbata su sun yadda ka yi mu'amala da kowa fafaroma zai ce ya yafe wa yahudawa abin da suka yi duk da cewa a littattafansa an ce yahuda su suka kashe annabi isa alaihi salam an gaya masa haka a littattafansa kuma a haka yake ya yadda ya fito ya yi fatawa ya ce ya soke wannan zargi da ake wa yahudawa aka samu wannan daidaito mu aya zai yi wa na addinin mu ba zai yi ba su a addinin su suna iya su zauna a mitin a taro fada fada a cire wani abu a sa wani abu mu nan ba zai yi ba duk wani wanda ya so ya haka ma asirin su zai tunu alqur'anin nan da za a san yadda za a daina karanta shi da anyi to amma ba yadda za a in ka hana a shigar da shi cikin manhaja ta karatu ta yara ai sa je a koya musu alqur'ani a makarantar tafizi sa haddace sa je a sallah ga azumi ana tarawihi a yi ta karanta su a yi ta bi ta kansu kuma ga su larabci ne mai sauƙi da kowa yake ganewa to babu yadda za a yi da tabbas akwai yadda za a yi na tabbata da an ba da shawarar alƙur'anin nan a rage wasu abubuwa a ciki to amma ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba akwai sanda sarkin jordan hussaini wanda ya tafi ga Allah akwai sanda ya fara tunanin ya hada littattafan addinai guda uku ya dunkule su a ɗaya a hada bible old testament da new testament da alkur'ani a dunkule su a bugu ɗaya a lallaba wai saboda mu fahimci juna mu duk yan uwa ne ya muke rikici to ban san masallacin wa za ka irin wannan ƙur'anin ba <laughs> old testament da new testament da kuma alkur'ani wai a dunkule su a hada su a buga su ya yi wannan tunanin ban sanya aka yi ba a wajen lacca je faɗa a turai ya yi lacca ya ce zai yi wannan to Allah yake cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu ba za ka samu mutanen da suka yi imani da Allah da ranar lahira suna so suna san waɗanda suka karkacewa Allah suka karkacewa hanyar manzon Allah walau kanu aba'ahum ko da kuwa iyayensu ne aw abna'ahum ko ƴaƴansu na cikin su aw ikhwanahum ko dangin su ƴan uwansu aw ashiratan ko dangin su ulaika kataba fi qulubihil iman waɗannan su ne waɗanda Allah ya rubuta imani a zukatansu wa ayyadahum bi ruhin minhu ya karfafe su da wani ruhi daga gare shi Allah yana cewa afa naj'alul na kal mujrimina yanzu ma sanya musulmi su zan daidai da mujrimai ma sanya musulmi da suka yi imani su zan daidai da masu laifi Allah yana cewa am naj'alul ladina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi yanzu ma sanya waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na gargaru kamar masu barna a bayan ƙasa wato duk wannan ibnu taymiya na nuna maka cewa ba za a ba za a daidaita wanda yake aikin kwarai ba da wanda yake laifi ya hujja da kaddara ba za su zan ba am naj'alul muttaqina kal fujjar ko ma sanya masu tsoron Allah masu bin dokokinsa kamar fajirai masu fandarewa Allah yana cewa am hasibal ladzina ishtarahu sayyi'ati an naj'alahum kal ladzina amanu wa amilus salihati shin waɗanda suka suka tsiruci mugayen ayyuka suna tsammanin musanya su a sakamako da darajtawa kamar waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai sawa'an su zama daidai mahayahu wa mamatuhum a rayuwarsu ta nan duniya da bayan sun mutu sa'a ma ya duk wanda ke irin wannan hukunci to abinda suke hukuntawa ya yi muni Allah yana cewa ma yastawil a'ma wal basiru makaho da baya ganin shiriya ba zai taɓa zama daidai ba da mai idan da yake ganin shirya wala zulumatu walan nuru hakanan duhai na kafirci da bid'a ba za su taɓa zama da daidai da haske na musulunci na sunna kitabu wa sunna ba wala dhillu wala harur hakanan inuwa ba za ta taɓa zama da zafi ba zafin rana wa ma yastawi al ahya wala al hakanan rayayyu ba za su zan daidai da matattu ba haka nan Allah ce da Allah masalan rajulan fihi shuraka mutashakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani masala Allah yana buga misali mutumin da yake yana da iyayen gida ba ɗaya ba kowanne yana ga yana da fawa a kansa suna rikici a kansa wannan ya ja shi nan wancan ya fisge shi can sa zama daidai da mutumin da ya mika wuya yana yana yana biyayya ga mutum guda ne kawai to haka wanda suke shirka wanda duk suke shirka sun rarraba kawo kansu ne su bi wannan gobe su bi wancan amma wanda yake bisa ga tauhidi Allah kawai yake bi Allah yake cewa daraballahu masalan abdan mamlukan la yaqdiru ala shay'in Allah ya buga misali da wani bawa wanda yake abin mamlaka la yaqdiru ala shay'in baya iya komai wa man razaqnahu minna rizqan hasanan da wanda muka bashi arziki da gare mu arziki mai kyau fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahra yana ciyar da abin da muka bashi a asirce yana ciyar da shi a bayyane hal yastawuna sai daidai da wancan da ba iya tsina da komai komai ma ya samu na uban ubangidansa ne ba za su zama daidai ba alhamdulillah bal aktsaruhum la la ya'lamuna to guriya ta tabbata ga Allah da yawa daga cikin su ba su da ilimi ba su sani ba wa daraba Allah masalan rajulaini Allah ya yi misalin wasu mutane biyu ahaduhuma abkamu dayan su bebe la yaqdiru ala shay'in ya iya komai wa huwa kallun ala maulahu kuma nauyi yake ga mai gidansa sai an nemo an bashi ya ci ba iya zuwa ko ina aina ma yuwajjihu duk inda ma ya sa shi ya fuskantar da shi la ya'ti bi khairin baya baya zuwa masa da wani alkhairi saboda rangwanci hal yastawi shin wannan zai daidai huwa wa man ya'muru bil adli ga wanda yake da karfi har yana umarni da aiki da ai adalci wa huwa ala siratin mustaqim yana bisa ga hanya wacce take madaidaiciya hakanan Allah yake cewa la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati ashabul jannati humul faizun 'yan wuta da 'yan aljanna ba za su taba zama daidai ba 'yan aljanna su suke samun babban rabo waɗannan duk ayoyi ne da ibnu taymiya yake kawo don ya nuna mana hujja da kaddara ba ta yiwa in an yi hujja da kaddara to an rushe duk waɗannan ayoyi domin an nuna mutane da mai yin laifi da wanda bayi duɗɗe suke tunda mai yin ma an ce shi ma da kaddara yayi to kaga kenan mai laifin sa to yana so nuna maka ai shi addini ka cokam ya ne akan bin doka ta ubangiji ya ginu ne akan kiyaye umarnin ubangiji ya ginu ne akan barin abin da Allah ya hana abin da kuma Allah ya dora wa mutum na bala'i musulunci ya zo da umarnin ya yi haƙuri sai Allah ya bashi lada akan wannan Allah maɗaukakin sarki yayi mana yayi mana gamdakatar wa bi hadzal qadri kifaya insha Allah sai a karatu na gaba za mu dora wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ganin wata lokaci tambayoyi gaba ɗaya ba za mu bar su insha Allah watakila a karatu na gaba sai mu amsa su wani yana tambayar yana cewa malam me sunna ta zo da shi da mutum zai a sabuwar shekara kai kaga duk maganganun da ne shi bai gane ba ita ita sabuwar shekara ina ita kanta sabuwar shekara nace maka babu wata azaba na annabi babu wani sabu sabuwar shekara ta fara da baharar da abinda bari haka tambayi sunna abinda ya zo falalar azumin tasu abin nan tasu'a da ashura wannan shi ya tabbata a sunna shine zaka yi a wannan watan sannan wani ya ce bai kamata ah, wani kuma yake tambaya wai akwai wani hadisi ingantacce wanda ya ce ah, kafirai ba za su gushe ba suna raina musulmi matukar musulmi suka daina daura rawani ko sa kuda kai wannan babu wannan hadisi duk wani hadisi da ya zo akan falalar rawani a riƙe ka'ida ce duk wani hadisi da yake magana akan falalar rawani to ba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba babu wani hadisi da ya inganta akan falalar rawani saboda shi rawani kansa yana daga cikin sunan al'ada ba sunan ibada ba sunan al'ada da wanda ya sa hula zanna da wanda ya dauri rawani duk ɗaya suke babu bambanci tsakanin su sai wanda ya fi wanda ya fi tsoron Allah daga cikin su saboda sallar mai rawani da sallar mai hula duk ɗaya take wanda zai fi wani sai wanda ya fi yin ta bisa ga sunna da kiyaye kusuri a cikinta ta amma ba bambanci tsakanin sallar mai hula da rauni saboda wancan ya sa rauni wannan kuma ya sa hula saboda haka a kiyaye wannan akwai hadisai rubabbu da suke ta magana suna ta koda sha'anin rawani ana ta faɗa falalarsa amma fa shi rawanin nan ba za ka samu hadisai suna fayyace maka takamaiman yaya ake yin sa ba abin da ya inganta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka yana sanye da rawani baki ya je hoshi akan kafadarsa shikenan to amma ya aka nada shi rawanin irin na sarakuna za mu yi ko kuma irin rawani na 'yan sudan ko kuma irin rawani na 'yan tajdid ko kuma irin rawani na 'yan mai saboda kowa da irin yadda yake rawani su ma larabawa na golf da suke sa wannan dan kwalin su ma sun ce haka rauni to wanne ne na sunna saboda haka ba wani ba wani hadisi da yazo akan falalar rawani don haka ka sa rawani kamar ka sa sauran sutura ne kar ka dauka ka kowa za mu haƙura da waɗannan tambayoyi sauran kuma insha Allah sati na gaba ama an sa su wabillahi tawfiq wa alaihi tuklan wa la hawla wa